Kaunataccen Ubangiji barka da warhaka, godiya ga Allah Ubangiji wanda ya nuna mana wannan rana, ranar Lahadi, kwanan wata goma sha biyu cikin wata na tara a cikin shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya, inda za mu sake jin fassarar littafin abincin yini da ake kira a turance Open Heavens Devotional. Kan, ah, Karatu da aka bamu a yau yana daga farawa Sura ɗaya aya ishirin zuwa ishirin da uku. Kan jawabinmu a yau ya ce Allahn yalwata. Kan jawabinmu ita ce Allahn yalwata. Karatu daga farawa Sura ɗaya aya ishirin zuwa ishirin da uku. Allah kuwa ya ce bari ruwaye su fidda dumbun masu rai. bari sun saye kuma su rika tashi bisa duniya karkashin tsarari allah kuwa ya halicci manya-manyan dodanai na teku da kowane irin mai rai da ke motsi waɗanda suke a cikin ruwaye da kuma kowane irin tsuntsu allah kuwa ya ga yana da kyau sai allah ya sa musu albarka yana cewa ku haifa. ku kuma ribabbanya ku cika ruwaye tekuna tsuntsaye kuma ku haifa cikin duniya ga marce ga safiya kwana biyar kenan bari ubangiji allah ya albarkaci karatunsa har yanzu na sina daga inda muka samu karatu wato farawa sura ɗaya aya ishirin a farawa sura ɗaya aya ishirin da biyu ita ce nasi sai allah ya sa musu albarka yana cewa ku haifafa ku kuma ribanya ku cika ruwayen tekuna tsuntsaye kuma ku haifa cikin duniya farawa sura ɗaya aya biyu ya ce sai allah ya sa musu albarka yana cewa ku haifa ku kuma ribanya ribanya ku cika ruwayen tekuna saye kuma ku haihaifa cikin duniya bari ubangiji allah ya ba da fahimta amin kaunacece ubangiji sako da allah ubangiji ya bayar a yau bari mu ji fassararsa akan jawabin da ya ce Allahn yalwata, Allahn yalwata. kaunacicin Ubangiji, shi Allan mu fa ba wai Allah ne kawai na halitta ba, a'a, banda halitta shi kuma Allah ne na yalwata. Allah yalwa ne shi. Salin da Ubangiji yake halitta, yana halitta hannu sake. ba cikin jinkiri ko jan kafa ba babu kuma har wa yau ubangiji allah yana cikin harkan halitta idan muka duba littafin yahaya sura biyar aya sha bakwai yahaya sura biyar aya sha bakwai za mu ga cewa sa'alin da yesu yake magana shi yesu kristi ya ce musu ubana yana haiki ubana yana aiki ni ma in yi aiki wato wannan ya nuna cewa har yau harkan halitta yana kan cin gaba shi ya sa duk wani abin da mutum yake bukata za mu ga cewa abubuwan da Allah ya halitta domin mu more su ba su ƙare ba ba su kare ba ba mu iya mun gama morar su duka ba wato ba mu iya mun gama amfani da su ba domin me domin har yanzu Allah yana halitta ba mu taɓa wayar gari mu tashi mu ce yau babu iska da za mu shaka ba a'a kullum iskar tana nan kaunataccen ubangiji karshe ya bayana wato karshen duk kowace irin rashin 'ya'ya da kuma rashi da ake yi a cikin rayuwa karshensa ya zo a yau a cikin sunan yesu kristi amin kaunataccen ubangiji shi mu fa allah ne na ire-ire wato idan muka dubi junanmu za mu ga kowa yana nan daban-daban baka ke farare dogaye guntaye allah yana yin abu in zai yi yana yinsa daban-daban iri-iri shi ubangiji allah ya halicci ababai masu girma hakan nan kuma ya halicci ababe kanana za mu ga giwa za mu ga cinnaka kaunaceccen ubangiji wannan sani ita ce ta sa manzo bulus ya tabbatar wa filibiyawa cewa shi ubangiji allah mai iko duka shi zai biya musu bukatarsu bisa ga duk wani bukata da suke da shi wato bisa ga a daukakar yesu kristi shine ubangiji zai yi musu wannan za mu ga wannan a cikin filipiyawa sura huɗu aya Filibiya Sura hudu aya sha tara ya ce Allah na kuwa zai biya muku kowace bukatar daga cikin yalwar ɗaukaka ɗaukakarsa da ke ga almasihu Yesu. kaunacecen Ubangiji akwai darasi da za a koya daga inda muka yi karatu a yau wato farawa Sura ɗaya aya 20 zuwa 23. inda muka karatu a fara sura ɗaya a ishirin zuwa ishirin da uku akwai darasi da za a koya za mu ga cewa shi Allah ya albarkaci duk wani aikinsa ya zamanto aiki ne mai ba da ‘ya'ya aiki ne mai bunkasa don haka za mu ga cewa lalle akwai wauta da mutane ke yi wayanda suke ba da gaskiya ga irin shawarar iblis cewa ubangiji allah baya su ba wannan shawarar iblis ne abin wauta ne ga duk wanda ya ba da gaskiya cewa allah baya kaunarsa shi fa allahnmu yana yana jin daɗi ya ga cewa duk wanda suke nasa ne suna yalwata yana jin daɗin yalwatarsu shi ya sa za mu ga mai zabura wanda ya samu wannan fahimtar sai ya rubuta a cikin zaburar sura 35 aya 27 zaburar sura 35 aya 27 mai zabura ya rubuta cewa ya ce a ka sa waɗannan waɗannan da ke murnan kubuta ka sa waɗannan da ke murnan su yi tsowa ta murna suna cewa bari a girmama ubangiji wanda ke jin daɗin wadatar bawansa wato yana jin daɗin wadatar bawansa wannan yana nuna cewa idan mutum ya samu kasawa ubangiji bai ya jin daɗi ba amma idan akwai cin nasara da cin gaba da wadata to wannan yakan faranta wa ubangiji allah zuciyarsa kaunacecen ubangiji babu wanda yake damuwa da ɗan adam fiye da ubangiji allah babu bisa ga kulawarsa da jinkansa da kuma kauna irin wanda ba za a iya kwatanta ba wannan za mu ga yesu ya yi magana a cikin littafin yahaya sura goma sha biyar aya sha uku yahaya sura goma sha biyar aya sha uku ya ce mana babu wata kauna da ta wuce irin wannan kauna wani irin kauna wato kaunan cewa mutum zai ba da ransa domin amininsa wato domin wa'anda suke nasa ne abokaninsa ne kaunataccen ubangijin har yanzu a cikin roma sura 8 aya 32 roma sura 8 aya 32 za mu ga cewa littafi mai sarki ya ce shi ubangiji allah wato bai hana ba da ɗansa ba ya mika ɗansa domin mu duka wato ya ba da ɗansa yesu kristi ya mutu a madadin zunubanmu shi da bai san zunubi ba don haka romawa sura takwas aya talatin da biyu na har yanzu yana tambaya idan ubangiji ya ba mu ɗansa yesu kristi menene abin da kuma ba zai iya ba mu a yalwace ba menene abin duk wani abu da muke bukata Ubangiji zai iya ba mu hannu a sake. Har yanzu bisa ga wannan fahimta shi ya sa Luka a cikin Luka Sura goma sha biyu aya talatin da ɗaya, Luka Sura goma sha biyu aya talatin da ɗaya, Luka ya shawarce mu cewa, amma fa mu biɗi mulkin Allah wato mu nemi mulkin Allah. hakan nan idan muka samu mulkin Allah to ba mulkin kaɗai za mu mora ba a'a akwai ababe duk wayansu bukatu da muke bukata za a kara mana su akan mulki da muka samu kaunacecen ubangiji bari ubangiji allah ya ba mu zarafi da za mu nemi mulkinsa maimako mu nemi kayan duniya mu fara neman mulkinsa hakan nan za mu mori abin da zai biyo baya bisa ga wannan da muka gani shi ya sa ya kamata kaunacece a dogara ga Allah wato domin biyar duk bukatu na rayuwa menene bukatar da ake nema a dogara ga Allah mutuna cewa sunan ubangiji allah nan shine jehova jire jehova jire wato shi ubangiji mai bayaswa ubangiji mai bayaswa kaunacecen ubangiji kada a nemi arziki cikin rikici babu kada a nema cikin rikici idan aka yi wannan zai zamanto abinda za a ce da na sani wato akwai illar neman arziki ta hanyar da bai dace ba akwai illa kuma illan nan yakan iya zamanto a mai tsanani ne kaunacecen ubangiji bari allah wanda shine allah na yalwata bari ya biya bukatar kaunacece a wannan lokacin a cikin sunan Yesu Kristi. Amin. Inda aka mai hankalinmu a yau, inda aka mai hankalinmu addu'a ce, addu'a ce za mu yi. Addu'ar kuma tana nan kamar haka, Uba, ina rokonka, bari ka biya min duka bukatuna daga yau, bisa ga ɗaukakarka. cikin bisa ga wadatarka cikin ɗaukaka ta wurin Yesu. Maimaitawar addu'a, Uba ina rokonka, ka biya min dukan bukatuna a yau, daga yau, bisa ga ɗaukakarka ta wurin Yesu Kristi, amin. Kaunataccen Ubangiji har yanzu karatun bishara cikin shekara muna cin gaba da Luka, Luka Sura goma sha ɗaya. da kuma Luka Sura goma sha biyu. Luka Sura goma sha ɗaya da kuma Luka Sura goma sha biyu karatun bishara cikin shekara kenan. Kaunataccen Ubangiji barka, mun ga sabuwar mako a yau, wato mun shiga sabuwar mako. Bari wannan rana ya zama mai alheri, mai wadata a cikin sunan Yesu Kristi. Kada mu manta mu je ikilisiyoyi daban-daban mu domin tare da 'yan uwa mu yi zumunci a cikin sunan Yesu Kristi. Kaunataccen Ubangiji sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake jin wata fasarar. Wassalam. And I'll never be the same. He changed me. And I'll never be the same. He changed. I'll never be the same. He changed. So I'll never be the same. He changed. I'll never be the same. He changed Sing that. I'll never, never be the same. He changed. He changed me. I'll never, never. Just the church. Come on, say, say. He changed me. so I'll never, never be the same. He changed me. so I'll never, never be the same. He changed.